to kenan ya isa ka ina buri nuna mana irin gudun nan kan tsauni an gama masa to yi haka da musa alkafura ta baya to masta an gama wayyo to ku kuma mu je ku harba a ah, yi hakuri da musa na manta gina wajen yawa mu je ta sama a ah, ta kasa nake ya cinya ta to yanzu mu je miciji da damusa mu je suwa yawa itsallanto to yanzu zan matsa ina matsawa sai ku tsalle ku yi alkafura ta baya